daidai da sha biyar ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Ashabun Rasul, sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, na Ahmad Mustapha Faisal, Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. muna ƙarƙashin tarihin Ali ibn Abi Talibin Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda Sayyidina Ali ɗaya ne daga cikin sahabban annabi kuma ɗaya daga cikin sarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya auri ‘yar annabi sayyida Fatimatu Zahara kuma sayyidina ali shine mutumin da Allah madaukin sarki ya mashi arziki ya haifi jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma ɗaya daga cikin khalifofin annabi sayyidina ali yana daga cikin zaratan sojojin annabi 'yan gaba-gaba a fagen fama na ali ya ba da gudunmawa wajen gina addinin musulunci iyakan iyawan shi matashi ne da ya taso da san addini da kulawa da duk abin da aka yi mai umarni na yayi ko ya bari sannan sayyidina ali jini ne shi daga cikin jinin famili na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukin sarki ya yi masayidina albaiwa iri-iri wanda kamar yadda muka ji cewa Allah ya yi masahabbai baiwa kowa gwargwadon irin darajar da Allah ya so ya mai to haka sai ya dai ali ma ya dace da baiwan da Allah madaukin sarki ya mai a irin nashi matsayin Allah ya ƙara mashi yarda mun ji da cewa sayyidina ali shine farkon wanda aka fara mallakabi da imam tare da malam yayi kan da garki cewa dukkanin imamai da suka gabata tun da kan sayidina abubakar umar uthman su ma suna da wannan mukamin amma ba su shahara da shi ba kowanne akwai irin nashi salon da lokacin da yake gudanar da mulki ya shahara da sunan da ake kiran shi da shi to sayidina ali ya shahara ana ce mashi imam malin ya ce wa khasatan ukhra min khawasil imama yana daga cikin daraja ta musamman wanda sayyidina ali ya yi fice da ita yamfarudu biha ali wala yuhazihi fiha imamun ghairuhu wanda ba a samu imamai waɗanda suka gabace shi ko waɗanda suka biyo bayan shi sun yi kafaɗa da kafaɗa da shi cikin wannan darajar ba. Mala ya ce wa huwa tisalihi bi kulli mazhabin minal mazahib shi ne Sayyidina Ali yana da alaƙa da duk wata mazhabi daga cikin mazhabobi. To, kafin mu je ko'ina wannan magana hakikanin gaskiya malam faisal bai tace ta ba sayyidina ali bai da alaƙa da wata mazhaba kowace iri ce in banda mazhaban da annabi dama a kan ta yake sai dai kamar yadda ka san dukkanin wani da ke danganta kanshi zuwa ga wani addini yana runtan cewa na annabin Allah Ibrahimul Khalil to nashi ne to haka aka rika samun masu mazhabobi da ƙungiyoyi suna runtancewa sayyidina al nasu ne kamar yadda yanzu duk mutumin da zai kafa wata tafiya ta gaske ko ta banza in dai bai danganta kanshi zuwa ga sunna ba to za ga yana ƙoƙarin danganta shugaban tafiyan shi da cewa jikan manzan Allah ne kuma in ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi sai ga yana kokarin danganta kan shi ko dai shi alhussaini ko al ko al'alawi ko abin da ya kama da haka wannan da'abul muftadi'a ne Kadiman wa haditha take-take ne na 'yan bid'a tintini kuma har zuwa yanzu haka suke suna ƙoƙarin danganta kansu zuwa ga sayyidina ali ne sakamakon ƙarere da aka ƙirƙiro aka danganta ma'alin wasu kuma aka danganta ma wai annabi yana cewa ana madinatul ilimi wa aliyun Babu Ha. wai annabi ne birnin ilimi ƙofan da zai kai ka zuwa ga ilimin to ali ne wannan ƙarya ne aka yi ma annabi ba hadisin annabi ba ne shi sa duk wanda ya ɗauko irin waɗannan hayaniya sai ƙoƙarin danganta kanshi zuwa ga na ali haka yahudawa suka ce annabi ibrahim nasu ne kiristoci suka ce annabi ibrahim nasu ne maguzawa suka ce annabi ibrahim nasu ne mu ma musulmi muka ce annabi ibrahim namu ne allah maɗaukin sarki ya raba gaddama ma kana ibrahimu yahudiyan annabi Ibrahim ba ba Yahudi ba ne, kinan Yahudawa ku haɗa ina ku ina ku a gayas. Wala Nasraniyan kuma annabi Ibrahim ba Kirista ba ne, kinan ko Kiristoci ku gane gida tun dare bai muku ba. Walakin kana hanifan muslima, lamban mu musulmi ita ta fito, annabi Ibrahim namu ne halal malak. huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi haza walam yaku minal mushrikina annabi ibrahim da ɗai bai taɓa zama cikin gayyen mushrikai ba to kaga yahudu in suka ware su kaɗai za su yi ihun cewa kai kai ku shiru ibrahim ɗin nan fa namu haka su ma nasara haka su ma musulmi banda wannan ayan ta sauka ta raba gaddama to haka ake samun ƙungiyoyi iri-iri suke danganta batan da suke a kai cewa sayyadi ali yana da hannu a ciki kuma ba komi ya haifar da wannan ba sai fitintinin da suka rika faruwa wanda muka yi ishara a karatun da ya gabata kowa da ya ce tunga yake son ya batar da mutane sai ya ce ka ganni nan to aini almajirin sayyadi ali ne don ya je ya farauci ƙauyawa waɗanda ba su da ilimi ba su da wayewa ba su da fahimta sai su mara mai baya domin ana danganta na ali cewa ɗaya daga cikin 'yan ɗakin annabi ne wannan shi ya haifar da dukkanin waɗannan rigingimu da waɗannan fitintunu to in mutum ya zauna kiɓir bai karatu bai bincike dangane da addinin shi sai an ansa irin waɗannan kalmomi da waɗannan maganganu da yake ji ba tare da bincike da tacewa da tantancewa ba wannan kuwa kuskure ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wahiyat tisalihi bi kulli mazhabin minal al mazahib al islamiyya duk wasu ƙungiyoyi da mazhabobi da ake dangantawa ko suke danganta kan zuwa ga addini to sai ga suna ƙoƙarin dangantuwa zuwa ga sayyade ali munzu wujidat mala ce tun lokacin da aka samar da waɗannan ƙungiyoyi fi sadaril islam a farko-farkon musulunci fahuwa man sha'u hazihil firak mala ya ce sai ya je ali shi ne wanda ya gini ya ƙirƙiri waɗannan ƙungiyoyin wannan kalman ba gaskiya ba ne kuskure ne ƙaulan wahidan domin in ka karanta littafin alfarko bainal firak ka karanta littafin almilalu wan nihal da littafin alfisal filmilal milal wal ahwa'i wan za ga cewa waɗannan ƙungiyoyi da suke danganta kan zuwa ga addinin musulunci asalin tushensu kafirci ne tsagwaran shi don me za ka danganta kafirci zuwa ga sayyade ali ɗauko alfar'u bainal Firak na al’imamul bagadadi kaga irin yadda yake karanto irin waɗannan aƙidu in ya ɗauko shi'a da karkasuwan shi'a da irin abubuwan da suke faɗi na miyagun aƙidu ka yadda ka danganta waɗannan miyagun kalmomi ga Allah da annabi cewa sai ya di alishi ya ƙirƙire su ba gyanda za haka yiwu haka yin ka ɗauko bayanan da ya zo ya yi a kan khawarij kan mu'tazila kan jahamiya kan murji'a kan jabariya da sauran ƙadariya da ɓatattu shigen waɗannan bayan da za ka amince ka yadda ka danganta kowace kalma kwaya ɗaya zuwa ga sayyidina Ali ibn Abi Talib to ballantana ka ɗauko littafin al-milal wan nihal na al-imam shahar Satani tare da cewa maganganun yake zubo su ba tare da bi da tacewa da tantance da haƙiƙin ka a'a sun ce kaza sun ce kaza sai ya baka kai kai amfani da tunaninka shin waɗannan maganganun musulmi zai faɗe su sai ga bayan da za a musulmi ya danganta zuwa ga wannan ballantana a ce shi ya ƙirƙire su ballantana ka ce ali da annabi ya tarbiyyan shi to ballantana littafin alfisal filmilal wal ahwa'i wan nihal na al'imam ibn hazmin zahiri to kun ga waɗannan abubuwa yana daga ababen da ke dangantuwa wa mutane ya kai su zuwa ga jahilci in ba san waɗannan firak ba da sauran littattafai da aka rubuta kan firak da yawa amma a kalli waɗannan tsantsabagen kafirci a ce suna da alaƙa da ali to ko baka san wannan ilimin ba ya kamata a ce ka san hadithin annabi da yake cewa al'umman shi za su rabu gida saba'in da uku kamar yadda Yahudawa sun kasu saba'in da ɗaya, Nasara sun kashi saba'in da biyu, da saba'in da uku can na Yahudu, saba'in da ɗayansu, da saba'in da biyu na Nasara, da saba'in da biyu na wannan al'umma annabi ya tarkata su yi masu cinikin gore ce dubu ta za su. Ya ce tallin talce ‘yar aljanna, sabai suka ce wace kenan ya Rasulallah ya ce wacce ni da ku muke a kanta wannan hadisin kaɗai ka sani don Allah za ka danganta wancan taɓargaza ga na Ali kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan ba yabo ba ne ga Ali ya fi kama da suka da ɓatanci gare shi Allah ya kiyaye shi ne sai ke cewa au ƙutubu halladi ta doro alaihe ko kuma asalin tushen da ya samar da waɗannan ƙungiyoyi da mazhabobi da karkasuwa ya ce kai tsaye kawai danganta ma Ali wannan maganan ba daidai ba ne. Wa nadarar firƙatun fil islami lamtakun Ali radiyallahu anhum mu'alliman laha mundu na sha'atiha ya ce kaga ƙungiya kaɗan ne daga cikin waɗannan ƙungiyoyi da mazhabobi da aƙidu samu cewa sayyidina ali shine malamin da ya tabbatar da su akan abin da suke a kai ba hada da wancan bayanin da ya gabata duk wannan rashin sanin ali ne ya sake danganta mai waɗannan abubuwa Aulam lam yakun maudu allaha wa mihwaran limabahithiha ko kuma ma ka kace sayyadi ali shine asalin jigo uban tafiya wanda in sun kai sun komo duk ƙarshen maganarsu dai sai su ce ali ne ali kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan ba daidai ba ne kuma abin da ya ja ake danganta waɗancan ƙarerai shine wancan zance na ƙarya da aka danganta ma annabi wai ana madinatul ilimi wa aliyun babuha wannan ba gaskiya ba ne ta fihi wata raddu alaƙa ilina suna ɗaukan maganganu suna danganta ma zuwa ga sayyade Ali, duk wanda ya faɗi magana sai tike ce Ali ne, Ali ne. Tabbataccen isnadi da zai tabbata zuwa ga sayyade Alimfa babu. Ibn Mubarak yake cewa al-isnadu min dini walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Isnadi addini ne. ba don isnadi ba duk wanda ya ga dama ya faɗi maganan da ya so kawai sai je ta faɗi amma duk wanda ya faɗi magana kowaye sai ya ce asnit bayyinu lana rijalakum bayyana mana mazajen da suka ruwaito wannan maganar ma kawai mutane su ta faɗin maganganu mu a musulunci jama'a ba ma buƙatan sai an yi ciko da abin da ba namu ba darajar mu zai bayyana mu ma na yanzu ballantana waɗanda suka gabace mu wanda ƙur'ani da hadithi ke yabansu jama'a kuna gane wannan wannan kalma ba kalman yabo ne ga alba Allah kalman batanci ne mala ce wa qad ittasalatil halaqat bainahu wa baina ulama'il kalami wa tauhid mala ce haƙiƙa an samu ganawa da tattaunawa tsakanin sayyidina ali da sauran malamai na ilmul kalam da kuma tauhidi malaman ilmul kalam su ne fi masu waɗannan miyagun aƙidu na falsafa aƙidin da suka gina ash'ariya maturidiyya jahamiyya mu'tazila da sauran waɗannan ɓatattu baki ɗaya sai dai inda cewa aka yi sayyadi ali ya tattauna da su ya gabatar masu da hujja akan abin da suke kai ba daidai ba amma a ce wai yana tattauna da su har yana karantar da su yana ƙara ɗora su kan wannan to sai zama kenan yana rushe tauhidin da annabi ya gina kenan kama tasalad halaqatin bainahu wa baina ulama'il fiqh wa shari'a da kuma an samu sayyidi ali ya kafa halaka na tattaunawa da ƙara ma juna ilimi da karantarwa tsakanin shi da malaman fiƙihu da ko malaman shari'a wa ulama'il adabi wal balaga da ko manya-manyan malamai na adabi malaman adab malaman larabci da ko malaman balaga malaman fasaha fahuwa ustazu hazihi jami'an mala ya ce fahuwa ustazu ha'ula wai sayyidina ali shine babban farfesan waɗannan mutane baki ɗaya bisanadil mausul sai ce wai da isnadi da ya sadu da juna haza kazibin muftara mun gano da da kyau ko wai sai kawo littafin abkariyatul imam abbas mahmud aqat wannan yana daga cikin wanda za mu zo mu yi magana kan shi a cikin littafin difa'un anus sunna wa raddi shubahil mustashriqin wal kuttabil mu'asirin waɗannan su ne kuttab al mu'asirin waɗanda suke ƙirƙiro irin waɗannan littattafai domin su rikita addini suna ƙoƙarin gyattawa da gyara waɗannan aƙidu na banza waɗanda suke cin karo da aƙidin alkur'ani da sunna kuma sai su iddi'a'in magana ba tare da tabbacinta ba ya ce da isnadi mausuli ainal isnad ainal isnadil muttasil ila ali ina isnadin da ya sadu zuwa ga sayyidina ali wanda malaman hadisi suka bi suka tace suka tantance ingancin shi cewa sayyidina ali shi ya kafa waɗannan aƙidu ya kafa waɗannan tunane-tunane da fatoyi na 'yan bid'a batattu wanda suke a kai a yanzu ba wannan maganar sai dai kawai iddi'ai da'awa kawai shi sa malam sai ce wa raddi ha raddan ilmiyan sahihan kuma raddin da ake mai irin waɗannan kutab al-mu'asirin raddi ne wanda ake yin shi na ilimi da ingantattun kayan aikin raddi kuna gane wannan da kyau jama'a ba ta yadda za a yi a bar addinin musulunci ya samu kanshi a halin kunci na irin waɗannan da ke ƙoƙarin shigo da afkar dahila, tunane-tunane na banza na waje wai domin wa'ai ka fada da ka fada da kowane ɓatacce sai kuma a ɗauko bari'i daga cikin bayan Allah na ƙware magabata a kwalɓana mashi wancan daudar wannan ba zai yiwu ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace fal imam a haƙƙo laƙabin bi mala ya ce kun ga wannan kalma na imam to ta dace da Sayyadi ali wa huwa haƙƙul a imma bi laƙabil imam wai ya fi kowane imami daga cikin imamai cancantan cin wannan lakabi wannan ba wani lakabi ne da za a kalla a ce wani abu ba lakabin da ya cira na sahabin annabi ya ishe shi sai dai aliba shi ya sa kan kanshi wannan imamu kaza ba kuna fahimtar wannan da kyau ko duk wannan faɗi ake kawai ba wani abu ne wanda za a kalla kuma wannan kalma ne na 'yan shi'a ba kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma sun ciro ta ne daga hadisin annabi da yake cewa al'a'immatu min ƙureshin al'a'immatu min ƙureshin na abubakar shi ne farkonsu umar ya biyo umar ya biyo sai usman sannan sai ali sannan sai hassan sannan sai mu'awiya sannan sai abin da ya gaba akan haka amma su ‘yan shi'a goce waɗannan suke kaf sai sai imami na farko shine sayyidi ali daga nan sai alhassan daga nan sai husaini daga nan sai lissafin da ya biyo baya a tsari kaf ba inda na husaini ya zama khalifan musulunci bai taɓa yi ba ko lokacin da yake zaune a garin makka abdullahi ɗan zubair shine khalifa lokacin da su mutanen kufa suka rubuto mai takaddan yaudara cewa ya taso ya komo wajensu za su naɗa shi a matsayin imami su ɓalle ya jagorance su a lokacin abdullahi ɗan umar da abdullahi ɗan zubair sai da suka zaunar da Hussein suka ce kaga mutanen nan maciya amana ne ba su da gaskiya da aminci domin su suka yi mahaifinka shigo shigo ba zurfi suka zira shi kuma suka kashe shi anya ka yarda da su ya ce wai ai sun mai rantsuwa suka ce kul da yadda da rantsuwan waɗanne cin mm, in mm, aka kai ashe ajali ke kiran shi sai da suka zira shi sai suka gaza fidda shi ina fatan mun gano wannan da kyau dan bai ma isa kufan ba ballantana ai mai mubaya'ar yana kan hanya a daidai Karbala a nan ne suka ja aka ja kashe shi za mu zo tarihin Husaini za ku ji suwa suka kashe Husaini ku daina ruwa. ana kala ma yazidu wanda yake bari'i daga jinin sayyidina husaini bai da laifi ko kwaya ɗaya to amma cin da shi ke shugabanci a lokacin duk abin da ya fara a ƙarƙashin shugabancin wani shi za a ɗiba hayane a yarɓa ma kun gano wannan don a farkon al'amari lokacin da 'yan shi'a suka gina wancan bala'i na shigo-shigo ba zurfi ga sayyidina Husaini har aka kashe shi zama suke suna zargin junansu kan wannan suna la'antan junansu kan wannan suna ƙin junansu kan wannan har aka waye gari sun zauna a wannan yanayi duk shekara in ta zagayo daidai wannan ɓannan da suka yi suna yawo suna dukan jikinsu da yankan jikin suna zubar da jini wai suna roƙon Allah da wannan aikin yanda suka zama sanadiyyan zuban jinin jikan annabi to jininsu su ma gashi fa yana zuba yanda sayyidina Hussein ya jin raɗaɗin kisa su ma suna jin raɗaɗin yankan makami Allah ka yafe masu abin da fa suke kenan asalin al'amarin wannan zanga-zanga na ranar ashura haka fa ta samu asali amma falamma tala alaihimul amadu yayin da zamani ya tsawo sai suka zauna suka ce to ai cin daga jarumi ya bayyana cikinmu mu je mu gayyato shi sai suka je suka gayyato shi za mu zo za ku ji tarihin ƙarara na jinkirta sai mun zo tarihin husaini amma in kana so karanta littafin alfarku bainal firak ko ka samu kasusuwan karatun duk mun tattauna wannan sai suka ce ai suna son su yaƙi wani wanda da hannun shi wajen kashe sayyidina husaini sai suka wawaitar da al'amari sai aka waye gari da zargin a kansu yake da suka fara yama ɗiɗi sai suka kalama wasu waɗannan na ƙarewa 'yan baya da suka taso sai suka ɗauka wancan ƙale da 'yan shiya suka yi shine gaskiyan al'amari kaji yadda al'amarin ya samo asali za ka zo ka ji shi daga tushe na haƙiƙa jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa an kuka zauna ba kwa karatu kun zama yan oda sai dai ka je ka duba intanet wani makaryaci ya je ya postin wani abu ka je kama karantawa kana inji ko kuma ka zauna kawai sai an rubuta ma a mujalla ko kuma ka je ka zauna an maka lacca ta ƙarya kawai ka miko ka ce wallahi tallahi an cutar wallahi tallahi an kaza duk wannan ba gaskiya ba ne duk wanda ya faɗa ka ce kawo maka isnadi isnadin ya inganta ta yaya inganta amma ba mutum ya zo ya rika faɗin maganganu ba lissafi ba saiti ba sanin ya kamata ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa aliyun karramallahu wajahu shi sayyidina ali to wannan kalma karramallahu wajahu ita ma bid'a ce dukkanin sabon manzon Allah radiyallahu anhu ake ce mai kowa saboda wannan kalmar mukami ce Allah madaukin sarki ya sa masu. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم مقاميني لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة wannan mukami ne da nassin alkur'ani karramallahu wajahu kuma ina ka samo shi kuna fahimtar wannan da kyau ku wai su ake wai a tantance a rabe shi tsakanin shi da ƴan uwan shi sahabbai to ali bai ma san wannan ba sabon annabi ba sani ba dan su suna bin qur'ani da hadisi ne ba hayaniyan jahilai ba wakila zalika li annahu radiyallahu anhu an kirkiri wannan ne aka danganta ma sayyidi aluwai lam yasjud sanamin qad wai bai taɓa yin sujjada ga gunki ba yo ai ba shi kadai bane in cewa wani bai taba sujjada ga gunki ba sabon manzon Allah da ba su taba sujjada ga gunki ba ya Allah yawa da su da nassin sahabban isu isu a zamanin annabi wata rana annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi yana zaune yana karantar da sahabbai sai ya bayanin cewa yana zaune an mai faretin annabawa sai ga wani annabi ya zo da jama'an da ba su wuce goma ba wani ba su wuce uku ba wani da mutum ɗaya wani ya zo ba kowa ma can sai aka ce kalli nan yana waigawa sai ya hango mutane iya ganinka ya ce ne gurin ina ma da a ce al'ummata sai aka ce musa kenan da tawagan banu isra'ila aka ce kalla annabi ya waiga ya duba aka ce duba nan annabi ya duba aka ce wannan ne al'ummanka tare da su akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hukuba babu hisabi annabi na faɗin wannan maganin sai zumbir sai shiga cikin gida nan sai bar sahabbai da tattaunawa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza daga cikin maganganun da suka faɗa sai suka ce la'allan ladina wilidu fil islami ba mamaki waɗanda aka haife su cikin musulunci ne wanda ba su taba shirka ba mun gano wannan da kyau ko ashe suna da yawa ciki irin su Aisha ta ce lam aqil abawaya illa wahuma yudinani dina ta ce ni ban bude idona tare tarar da iyayena ba sai a cikin addinin musulunci irinsu abdullahi dan umar irinsu abdullahi dan mas'ud irinsu jabir bin abdullah irinsu abdullahi dan amr ɗan as irinsu anas dan malik irinsu abu sa'idin al da sauransu ga nan barkatai wanda a musulunci aka haife su ba su ma san gunki ba ballantana aliyu shi an haife shi ne kafin hijira kafin musulunci kafin wahayin ikra da shekara goma mun gano wannan da kyau ku gadin shi karkai yana matashin ana boton gunki a ko'ina ai alheri ne mu ba hasada muke ba ali bai taba boton gunki ba bai taba jira ga gunki ba waɗanda suka taba yin illa ne gare su Al'islamu ya jibbu ma ƙablahu. musulunci na rushe duk abin da aka yi kafin a fahimce shi ai wannan ba wani mukami ne da wani zai zo ya tunƙaho da shi ina faɗin wai kaza kaza kaza kaza duk wannan ba daidai bane dan ba kalban ilimi bane kun gano wannan da kyau ko da annabi ya dawo sai ya ce me kuke tattaunawa suka ce waɗanda ka ambata ne shine muke ɗan ƙara ma junan mu sani da annabi zai ce a'a su ne waɗanda ba sa canfi ba sa tawaida su sun dogara ga ubangiji ba sa lalas ba sa kaza sai wani daga cikin sabon annabi sai miƙe mai suna okasha ɗan mihisan sai ce ya rasu rasulallah Udu'un Lahali an min hom roƙan min Allah ya sanya ni daga cikinsu sai annabi ya ce anta hom kai kana cikinsu sai wani shi ma ya miƙe zumbar ya ce wa ana ya rasulallah ni ma a roƙan man sai annabi ya ce sabakaka biha okasha to ashe duk makon san hadisin amma kawai sai wani sai zo muku da hayaniya irin wani ga Allah gafarar Allah ana maganar karatu kana maganar shirmi kuna fahimtar wannan da kyau ko jama'a ku riga dauko kalmomin ilimi kuna faɗi ba kalmomin tatsuniya da shirmi ba kuma su sun san waɗanda suke zuwa da irin wannan shirmin suke gaya musu ka miƙe kai karatu karatu na tsoron ƙoƙarin isar da addinin Allah ka ganin Allah maɗaukin sarki bai sa albarka cikin ka ba amma shirme Allah ya kiyaye wa fi zalika qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai A kan wannan ne wai aka ce manzon Allah ya ce ba umam talata? waɗanda suka riga suka cire tuta a sahun gaba wajen rige mutum uku ne lam yakfuru billahi tarfata ainin wanda ba saba kafirce ma Allah ba inda ya gane ba hadisin annabi ne. duk waɗanda aka same su a zamanin jahiliya ai dama ba musulmi ne suka yarda ba kuna fahimtar wannan da kyau ko su a lokacinsu ba musulunci ba kafirci duk abin da ake a lokacin sunan shi kafirci da annabi ya zo ne sai suka zama su ne musulmin farko kun gano wannan da kyau ko shi yasa ma annabin da kanshi Allah madaukin sarki ya ce ya rika gaya mana wa ana awwalul mu'minina wa ana awwalul muslimina qul inna salati wa nusuki wa mahayai wa mamati lillahi rabbil alamina la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul musulmi na jama'a mun gano wannan da ke uku to annabi ne farkon musulmi wane ne sakon sayida khadija al-kubra sewa sai siddiqu abu siddiqa fani ya ma izuhuma filghari iz ya ƙoli sahibihi la ta hazan inna allaha ma'ana kai daga cikin masu cewa sayyidina abubakar shine nabi a musulunci sun kafa hujja da wannan ayan in annabi ya zama shine na farko to waye thaniya sunaini wane ne nabiyin na farkon shine sahibu hufil gari wal hijra waye musulmi na uku musulmi na hudu suka ce waraqatu bin waye musulmi na gaba suka ce zaid dan harisa sewa suka ce sai sai da na ali in an zo duniyar lissafa wajen adadin shekaru ne da jinsi sai a ce musulmin farko cikin dattawa abubakar musulman farko cikin mata khadija musulmin farko cikin yara matasa ali musulmin farko cikin bayi zaidu musulmin farko cikin ahal kitab warakatu bunin naufal kai ku ɗauko maganan ilimi ku rika yi da Allah kun gano wannan da kyau ko amma mutane zo suna mutane tatsuniya suna ƙarerai ka su faɗi magana karsa inda take a cikin karatu kuma za ce wai wani ai an gan shi da naɗi da alkyabba ai inda za ka yi tariya ka tara kasa ɗin ya koma zamanin annabi su abu jahal su abu lahabi su shaiba su wa duk da alkyabba da nadi za ka gansu kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu ka tafi lebanon ka je manya-manyan coci-coci na lebanon rabaran fada da naɗi da alkyabba za ka gan shi in ga gani sai ka ɗauka limamin arafa ne alkyabba alaman malanta ne kuna fahimtar wannan da kyau ku in alkyabba alaman malanta ne ai wani mai daraja ta kaza ma sai a ce shehul islam wani mai sanda ta kaza ma sai a ce sahibul islam zai yi wa faɗa haka wannan ne ba sai ka je kai ma ka ɗinka ka sawo ba kaga mutum Allah da ya shi kiyaye suka ce wai ba su taba kafircewa ƙarfata ainihin koda da ƙiftawan ido ba suka ce hizkil mu'min ali fir'aun hizkil mu'minin ali fir'aun in ka ce bai taɓa yin kafirci ba tambaya a nan waye kai mai musuluncin waye kai mai musuluncin shi fa wannan mu'min ali fir'auna kamar yadda ake faɗi ɗan majalisa ne daga cikin majalisan zattarwan fir'auna yake dattijo ne a cikinsa ba Musa kuma sanda ya dawo yana ɗan shekara arba'in matashi ne don yana cikin majalisa aka yanke hukuncin ana neman Musa wanted. Iji ya gaya mashi ya tsere. Kuma da ya dawo ake menene waɗannan maganganun, wa ya sanar da kai bayan zuwa Musa ne fa musulunta, ko kuma tausayi ne ya ja mai yake ganin za a cuce shi ya maganganun da ya faɗa, wa ya sanar da kai don wani annabi ne mai wahayi. wannan magana ya da ku natsa kanta wane ne ya gaya mai cewa ga musulunci ya musulunta kafin musa don sanda aka ba annabi musa ya gudu yana ɗan shekara talatin ko wahayin ma ba a mai ba don sai da ya je madaya ne shekara goma kan hanyar dawon shi ne da iyalin shi ya haɗu da haske ya je nemo abin da za a ɗan jiɗimi da sauran ya san ilimin hanya a ɗan yin mai bayani da ƙarin haske ya haɗu da abin da ya haɗu da shi fa har aka ba shi muƙamin nubuwa sai da ya zo ya kama wa'azi ne fa sannan duk abin da ma ya faru ya faɗa din ya faɗa wa ya sanar da kai ya lallaɓa ya je ya musulunta jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa ku nemo maganin ilimi ku yi wa habibun najjar sahibu ali yasin da kuma habibun najjar kaga shirme ku? dan me za a ce sahibu ali yasin shi habibun najjar fa ‘yan aikin annabi isa ne, ko samu muka ce a nemo magana na ilimi a yi ba wannan jahilcin ba, ‘yan aikin annabi isa ne mutum uku ya tura, su je su yi wa'azi a wani gari, da suka je shi wannan habibin Najjar duk garin shi kaɗai ya musulunta aka je aka bi waɗannan bayan Allah za a yi masu cin mutunci da wulaƙanci ya miƙe ya tsayi tsayin daka wajen kare mutuncinsu don ya musulunta a hannunsu Shi ne sai aka kashe shi Shi ne suwoti yasin sai ta magana a kan abin amma da aka yi za kera wannan hadisin sai ba a kalli asalin ruwaya da tarihi na hakika ba sai aka ƙera maganan gashi ta kasa zama kuna fahimtar wannan da kyau ku wa Ali ibn Abi Talib dama mahallin shahidin kenan radiyallahu anhu wa huwa afdaluhum aka ce kaga Ali shine yafi su wa yuradu bi adami kufrihim annahum lam yasjudu li sanamin qad wai abin da ake nufi ba taba kafirci ba ai ba taba sujada ga gunki ba ko da dai ai lokacin da ake bautan gunki kafin zuwa musulunci ai bautan gunki a lokacin ba kafirci bane ba san sunan shi ba shi ne bin Allah a lokacin a tunaninsu lokacin da aka yi wahayi ne a lokacin da ya ce wa rujiza fahajjur to lokacin ne in ka bauta ma gunki ka yi kafirci kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan yana daga cikin shirman mutane misali lokacin zaɓe na 2011 alaman jam'iyyar cpc ka dangwala sai a ce ta ci in ka dangwala ma ANPP sai a ce ta ci, in ka dangwala ma ACN sai a ce ta ci, in ka dangwala ma ABGA sai a ce ta ci, amma zaben 2015 in ya zo, in ka ga waɗannan alamun ka dangwala, ka dangwala ma me? Ka dangwala ma banza, amma an ka ga APC ka dangwala sai a ce me? Ta ci. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? To, kafin zuwan Musulunci, waɗancan gaba ɗaya duk abin da kai ba wanda zai ce ma kayi daidai ko kayi kaza shi yasa wa ma na mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ku nemo maganan ilimi ku yi amma ba irin wannan shirman ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa aliyyar radiyallahu anhu hu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil mu'aha shi aliyu banda ƙanin annabi ne ‘yan maza zar suke don da mahaifin ali da mahaifin annabi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kun gano wannan da kyau ko mahaifin aliyu sunan shi abu talib mahaifin annabi sunan shi abdullahi shi kuma sayyidina usman ƙanwan abdullahi ne ta haifi ɗaya. ‘yar kuma ta haifi Usmanu, shi ma Usmanu ɗan gidan ne. Kuna fahimtar wannan, amma makircin shi'a sai suka bi suka murkushe wannan tarihin gaba ɗaya ba ka da labarin shi. Shi sa ka je kai karatu, Allah ka je ana biya ma tatsuniya ko za ka sha mamaki sai ka zo mutuwa ka ga abin da kake gaba ɗaya shi ka ɓata lokacinka ka ce rabbir ju'uni Allah a mai da ni la'alli a amalu salihan fi ma tarak, mai yiwa in yi aiki na ƙware cikin abin da za a ɗan jinkirta min, a ce ina, innaha kalimatin huwa ƙa'iluha ba kai faro ba, duk wani taƙadari irin ka shi ma in yi zo mutu abin da yake faɗi kenan. Kai hankali ka gyara tun yanzu ka ji kalmomin ilimi. To, sayyidina alban da wancan ‘yan uwantaka’ to lokacin da aka yi hijira zuwa madina annabi yana hada sahabbai yan uwantaka to sai ya ɗauki ali a matsayin ɗan uwan shi kun gano wannan da kyau ko fahina akhan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama baina ashabihi yayin da annabi yake hada abu yan uwantaka tsakanin sahabban shi da mutanen madina wa da'a yadahu ala mankib mankib ali sai dafa kafaɗan sayyidina ali sun maƙala sannan sai ce an ta'ahi kai ne ni wa arithuka za ka gaje ni in gaje ka falamma nazarat ayatul mirath yayin da aka saukar da ayan gado qata'at dalika sai aka yanke wannan kun gano wannan da kyau ko aliyu ana cin gadin shi amma manzon Allah ba a cin gadin shi mun gano wannan da kyau ko Sau da mukamin nubuwa ta fi ƙarfin mukamin gama garin taka kai da ba kowa ba kai da ubanka duk wanda ya mutu a ciki ‘ya'yan shigadu. amma shi manzan Allah ina na hannu ma'asharul biya mu gayyan annabawa la nurasu ba a gadonmu ma rakna sadaka abin da muka mutu muka bare wannan sadaka ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan bayani mala yace ce karanta tabaqatul kubra na ibn sa'adin juz'i na uku shafi na 21 mauliduhu wa nasha'atuhu yaushe aka haifi ali yaushe ali ya taso Wulida Ali radiyallahu anhu fi في داخل an haifi sayyidina Ali a garin Makka, shine ne ma'anan dakhilil Ka'aba, ba wai da aka fara naƙudan shi an bude cikin ka'aba ne an shiga an haife shi ba ma'ana ɗan maka ne wa walidin wa mawalada. ɗan garin ne qablal bi'itha qablal bi'ithatin nubuwa tun kafin a fara wahayin annabta bi ashar sinin da shekara goma kenan annabi ya girma sayyidina ali da shekara nawa talatin mun gano wannan da kyau ko shekara talatin ya girme shi da shi kenan kamar yadda kake ganin irin waɗannan yaran ko to haka manzan Allah yake kallon su ina fatan mun gano wannan da kyau haka sa Abubakar ba suke ganin Ali kamar yadda kuke ganin yaran nan a cikinku haka a lokacin majalisin annabi haka abubakar da umar da usman da ali da su abdurrahman da suwa da suwa haka ba suke ganin su aliyu fa irin an zauna nan ba ga yara suna ɗan shigowa ba haka ba suke ganin ba har annabiyar sa aka suke ganin kuna fahimtar wannan dan ai magana ma hada kafaɗa da kafaɗa da Abubakar da Umar da Usman wai da na Ali ba a taba jin labarin wannan ba sai a bakin waɗannan tsinannin. yan shi'a ba a taba ji ba ina fatan mun gano wannan da kyau su ma su Ali ba su taba ji matsayinsa ɗaya da su Abubakar ba sa abubakar ba su taɓa ganin matsayinsa ɗaya da sa'ali ba ba taba taɓa ganin haka ba misalin wannan a misalin mulkin najeriya yanzu gwamna ya taɓa ganin kansila sa'an shi ne to misali sai allah ya kai mu karatu na gaba ma subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum